في بناء الجنة يد جنا الجنة سنادرين جنا الجنة وبناؤها لبنات من ذهب وأخرى فضة آن مختلفان شنا كان يقول آه, آه، كبر مصر تفيا ذاكي آه كبر مصر كبر مصر كباشي ko kai ma tafiya zaka yi miskin ne yana neman ma littafi ga gowa za ka kawo ya ka tafi hmm? ba in yau lahadi amma faka mai da masa don kada ka waye gari ka fashi a jaka yi zama na ka wata rana a waye gari ka zo kana kuka ya fada shaddar ya ce ƙarya ne shiga shaddar ka ɗauko shi wa qusuruha من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بالتيعان والطين مسك خالص أو زعفرا أو زعفرا نجابذا أثران مقبولان ليس بمختلفين لا تنكرهما بنيان ايش بناؤها جنين الجنة داجدة بناؤها اللبنات توبلت من ذهب النبي ناريان بلوك اند اجن الجنة في ناريني واخرى في الجنة كوا شدة نوعان مختلفان نوعين يقول في امام بمبتان وقصورها من لؤلؤ وسبرجة او فضة او خالص الاقيان جدا جن نلؤلؤ da su farcati, ko kuma asurfa, ko kuma tsantsan jan zinari, wa kaza ka min durin waya kotin bihi na bina ibigayatil itikani. Wa kaza haka nan min durin na lu'ulu'i ne waya kotin bihi na أنهي نظم به هكا أكب آباشي نظم البناء بداية الاعتقاد كن ياكي قولوا الوجو والطين مسك خالص أو ذأفر نجاب ذا أثران مقبولان والطين تقوم كسل لاكر ذاك قوابا أكي جنين دشي to ainihin khalis ah, miskun khalisun an tsan miski ne da ba gauraya shi ba Sabon. da za ka samu tabon aljanna ya ka shafa a jikinka ka shafa rigarka da za ka samu kwalba ka zo ka ci ko kwalba ka zo ka ajiye hawa da ai ya to wannan kayan gini ne a can auza ja da yazo bi zal afarani maƙabula ko bida asarani makabulani laisa bi ni la tunkirhuma fahuma almilat lidhalikal bunyan laisa bi ba hadisan yi karo da juna ba la tunkirhuma kada ka kyamace su daidai suke fahuma shi shine taƙon da ake cocin da shi kamar yanzu ba ana kwaba samanti ba a zuba ruwa a dinga cokin tsakanin blok da blok to ta wanda ake cokin aljanna a can na ainihin abun nan na albashi ne albuniyan ta wannan sai dai mu ce to Allah dai ka san muna son nan wurin muna roƙon ka taimake mu mai aikin da zaka yadda da mu mu shiga wannan aljanna in dai ba kai ka sa mana hannu ba ba za ta shigo ba amalul qulub